أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 27 ga watan zulhijja watan sha biyu a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan afrilun shekara ta 2000 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka kitab eh, bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma shi da darasi na saba'in jiya kun ce na saba'in amma waɗansu sun ce jiya na saba'in da ɗaya ne jiya saba'in da ɗaya saba'in da biyu abin da nake tsammanin ya faru shi ne akwai wata rana da ba mutane ba su zo sosai ba an zo da niyyar karatu sai ba mu yi ba sai muka yi tambayoyi to kila wanda ya lissafa da wannan ranar a jiya ya zama saba'in da ɗaya wanda bai lissafa da ita waje ya zama saba'in yau kuma saba'in da ɗaya wanda kuma ina jin haka ne malam ko darasi na saba'in da ɗaya ko na saba'in da biyu kamar yadda masu lissafi suka yi saɓani za mu tashi kan babu taflisi wal hajari babu taflis wal hajari wato za mu yi magana akan babin da ya shafi abin da ake kira at-taflis talaucewar mutum wal hajari ko ka tangance dukiyarsa shi asalin lafazin at-taflis a larabce an ciro shi ne da kalmar alfal alfalsu kuma wato shine mafi karancin kuɗi ta fuskar daraja idan a da ne kamar mu ce a nini ko mu ce ɗari ko mu ce kobo ko mu ce taro zuwa abin da ya sama a cikin waɗannan wanne ne na ƙarshen darajar kasa a nini. to wannan shine alfal a larabci amma a yanzu a kuɗin Najeriya wanne ne mafi zama darajar kasa. fitika eh wato ba kwandala ba ko kwandala naira ɗaya kenan ai amma fitika ya zama nauke nan sulai biyar ke ita ce mafi karancin daraja to wannan a larabci shine ake kira alfal sukan ce a larabce aflasa fulan bi ma'ana sara muflisan idan mutum ya talauci domin alfal yan eh, ga mutum da anine a hannu alama ce ta baya da kuɗi da yawa dan yana da kuɗi da yawa manya manyan takardu za a bayar da su to idan an ce at-taflis kenan kalautar da mutum ko mutumin da ya talauci an gane ko a istilahin malaman fikihu wa ake kira da al-muflisu shine man dainuhu aktsaru min malihi mutumin da ake bin shi bashi sama da kuɗin da yake da su misali jarinsa naira dubu ashirin ana bin sa bashin dubu talatin kaga abin da ake bin sa bashi da abin da yake hannuwar ne fi yawa bashin ya fi yawa to irin wannan shine ake kira muflis a yaren malaman fiqh amma a taflisu din idan mun dauki kalmar a taflisu a yaren fuqahu shine al-intiqalu min halati al-yusri ila halati al-usri mutum ya canju daga hali na yalwar kuɗi zuwa ga hali na karancin su da talauci shine at-taflisu kenan al-muflis matalauci babu taflisi wannan babu zai mana magana dangane da talautar da mutum sanadiyar bashi ya yi masa yawa aka wal hajari ko kuma ka tangance shi hana shi tasarrufi cikin dukiyarsa saboda wani dalili cikin dalilai shi dukiyarsa ta tafi amma alkali ya hana shi tasarrufi a ciki a kwace dukiyar saboda wani dalili a juya masa ita saboda wani dalili wannan ne abin da mu karanta yau a cikin nan gurin wannan alhajiru din wani lokaci sukan yi wa hawan din fataha wani lokaci su masa kasara alhijiru wani lokaci su masa damma alhujiru da alhajiru da alhijiru da alhujiru duk ma'anar su ɗaya a larabci musamman a wannan babi sai dai yin amfani da fataha ya fi yawa abin da ke bi masa kasara sannan kuma sai bamma ita ce ta ƙarshe to shi kuma alhajiru a yaren fuka fuqaha'u shine man'ul insani min at-tasarrufi fi malihi hana mutum yin tasarrufi cikin dukiyarsa ina fatan kun fahimci wadannan ababe guda biyu da taflis da alhajar an ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga sahabbai guda biyu na farko abi bakar ibn abdurrahman daga abdurrahman daga kuma abu huraira ko kuma wadansu suka ce abubakar bin abdurrahman din nan tabi'i ne ya ji daga wurin abu huraira Allah su kare da gare shi abu hurairah yace sami ina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya kudu yana cewa man adraka malahu bi ainihi wanda ya riski dukiyarsa yadda take inda rajulun kad aflaka wurin wani mutum da ya riga ya talauce mutane na bin sa bashi da yawa sama da jarinsa kowa ya zo da nufin ya karbi dukiyarsa kai kuma ka bashi dukiyarka a matsayin bashi sai ka samu dukiyar yadda take bai riga ya canja ta ba abin da ya shafe ta fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi to wannan mutum shi ya ta ya dauki dukiyarsa sama da wani abin nufi mukaddara mutum ne ya karbi keke a wurin ka bashi bisa da cewa zai biya nan zuwa ga watan Ramadan cikin watan Rajab sai ya samu kare tattalin arziki mutane da yawa suka yi da awar suna bin sa bashi kowa ya zo ya karbi kayan sa kai kuma keke kake bin sa ka zo ga keken yadda ya karba a wurin ka yadda yake ba wata faida da ta karye babu wata tayar gaba ko da ta lalace ko wani wuta gadi ko kariya da ta lalace yadda keken yake haka ka zo ka same shi to kai ka fi cancantar ka ɗauki keken ka kai tafiyar ka sauran masu bin bashi kuma ko oho su da ka ko su ga me za su samu dan kar wani ya zo ya ce a to ni ina bin sa bashin dubu biyar keken nan ko yanzu a kasuwa farashin su dubu biyar bari in keken matukar ni da na ba shi keke tsantsa na zo kai da ka ba shi dubu biyar baka da damun ka da keke ni da na ba da keke ni nake da ikon saukar sa ina fatan ko fahimci wannan hadisi shine ma'anar man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa wanda ya samu dukiyarsa irin yadda take a wurin mutumin da ya riga ya talauta fa huwa ahaqqu bihi shi ya fi cancantar rike wannan dukiyar ta gairi shi sama da waninsa wannan hadisi muttafaqun alai imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا haka imamu abu dawud ya ruwaito wannan hadisi haka kuma wato ainihin malik ibn anas shi ma ya ruwaito shi ta hanyar abubakar wato ibn abdurrahman amma ya zo ne a matsayin hadisi mursal bi lafzi da lafazin cewa ayyuma rajulun ko ayyuma rajulin a mata'an fa aflasa alladhi ta'ahu ولم يقض الذي باعه من ثمنه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي وضاعفه تبعا لأبي داود da wannan lafazi da imam abu dawud ya ruwaito da imam malik ibn anas abinda ake cewa manzon Allah ya ce ayyuma rajulin a mata'an dukkan wani mutum da ya sayar da wata haja mata'a kenan ya sayar da wata haja wurin wani ya sayar masa a matsayin rance fa aflasa allazi ta'a shi wanda ya sai hajar wurin wancan sai ya zo ya talauce ya samu kariyar tattalin arziki walam yaqbil allazi ba'ahu bai samu damar ya biya bashin wannan hajar da ya karba ba min samanihi cikin farashin ta sai an abin da ya samu damun bayarwa bai bayar gaba ɗaya ba bai bayar da rabi ba kai ko da ɗaya kusa ukun kuɗin bai bayar ba yadda ya karba haka take sai kuma talauci ya zo same shi to ya za a yi fa wajada a bi ainihi shi wancan da ya sayar da haja sai zo ya samu kayansa hajarsa irin yadda take manzo Allah ce fa huwa ahqqu bihi to shi ya fi cancanta ya rike hajarsa wa in matal mushtari wannan in ya same shi da rai kenan ya same shi da rai talauci ya same shi kowa na daukan kudin shi sai ya zo ga hajarsa yadda aka saya yadda take to sai ka kayan sa to amma wa in matal mustari idan fa ya kasance wanda ya sai hajar nan taka a matsayin rance kafin ya biya ka kuɗin sai ya mutu kuma ka zo gidansa ga shi ya mutu amma ga hajar yadda take ba abin da ya ragu me za a yi a nan gurin ma za ka ɗauki kayanka sai hadisi ya ce fa sahibul mata'i uswatul ghuraba a nan gurin ma'abucin haja daidai yake da shi da masu bashi abun nabi ba za a bashi wannan hajar tasa ba sai dai magadan wannan mamaci su biya shi kudinta irin yadda masu bin bashi su ma kudin za a basu to shi ma kudin za a bashi ina fata ko fahimta to menene bambanci tsakanin wannan hadisi da hadisin farko hadisin farko ya nuna mana cewa matukar mutum ya riski dukiyarsa yadda take a wurin mutumin da ya riga ya talauta fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi to shi yafi tantance a dauki dukiyarsa amma bai mana bayanin cewa shin ya same shi da rai bai same shi da rai ba ya ce matukar mutum ya samu dukiyarsa yadda take fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi shi ya tantance ya dauka saboda wani sa amma wannan hadisin sai ya raba gida biyu yace in ya same shi da rai ya dauki hajarsa yadda take in kowa ya riga ya samu ya mutu fa ya zama shi da sauran masu mun bashi duk daidai wa da suke sai dai a biya su kudin wannan haja kamar yadda za a biya masu bin baki to wannan hadisi da ya inganta da haka ne hukunci amma sai dai kaci hadisi ne wanda yake da'ifi ina fata an fahimta to mu duba hadisi daga kafin mu kara bayani ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت shi kuma wannan hadisi abu dawud ya rawaito shi da ibnu majah an gane ku shi da ibn maja min riwayati umar ibn khalada ta hanyar riwayan umar ibn khalada kala umar ibn khalada yake ataina abu hurairah radiyallahu anhu mun zo mun samu abu huraira Allah ya kare ta gare shi muna yi masa fatawa fi sahibin lana cikin lamarin wani abokin mu kada aflasa wanda ya riga ya talauce fakala muka ce me hukuncin mutumin da yana da dukiya talauci ya same shi yanzu kuma ga bashin mutane da yawa akan sa yaya za a yi فقال سي أبو هريرة يتي لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wallahi zan yi muku hukunci irin hukuncin manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace man aflata dukkan mutumin da ya talauci aw mata ko ya mutu fa wajada rajulun a bi ainihi fa huwa ahqqu bihi sai ya kasance wani mutum yana binsa bashi na wata haja da ya sayar masa sai ya zo ya samu hajar yadda take bata canja ba fa huwa ahqqu bihi to wannan mutum shi ya fi cancanta ya dauki wannan haja ta shi wannan hadisin yayi daidai da wannan kenan ya daidai da na farko na biyu ne ya bamban da su dan na farko dama ya kawo hukuncin a sake wannan sai ma ya kawo shi a saken kuma tare da karin bayani ya same shi da rai bai same shi da rai ba matakar hajar tana nan yadda take sai a bashi kayansa in shi ya samu ya bashi kansa in ya zo ya samu ya mutu amma ba riga an raba gado ba mata na nan ga ko masu yin bashi da yawa kar a ɗauki wannan hajar a baiwa wani a madadin bashi sai dai shi wannan a bashi kayansa ina fata kun fahimta wannan hadisi abin da yake nunawa kenan shi wannan hadisi na na Abu Hurairah ko aw mata fa wajen rajul mutawabi ne fa huwa ahqqu bihi wa sahahahu al-hakim wa da'afahu abu daud haka shi wannan hadisi imam al-hakim ya inganta shi abu daud kuma shi ma ya shi kuma ya da'ifanta shi wa da'afa aidan hadhihi ziyadata fi dhikr al-maut haka a ƙarshen hadisin daga aw mata fa huwa rajul fa wajada rajulun mata'ahu bi ainihi fa huwa ahaqqu bihi wannan ita ma riwaya zuwa ƙarshe daga nan wannan ziyada zuwa ƙarshe ita ma waɗansu malaman hadisi sun da'ifanta ta yanzu dai cikin waɗannan hadisai guda uku na farko dai ba mu da magana akan sa bukhari da muslim ya rawaito muttafaqun alayhi na biyu kuma gashi an ce mursal ne mursal kuma yana cikin dangin hadisi bai na uku wannan kuma ga shi ma ifi ne to amma shi hadisi na biyu riwayar abu dawud da imam malik ibn anas wanda aka ruwaito shi a matsayin mursal din nan shi wannan hadisin na biyu duk da cewa ta wannan fuskar da ibn hajar ya kawo shi a nan gurin da'ifi ne amma malamai sun tara waɗansu a sani dinsa hanyoyi daban-daban daban-daban wanda yan haɗa su za su kai matsayin hadisi sahihi da haka shi ya tsira amma wannan hadisin na ƙarshe an gane ko na abu dawud da ibn majah riwayan umar ibn khalada daga abu huraira shi kanta kowace fuska da'ifi ne da haka yanzu maganar mu sai ta koma kan hadisi na farko da na biyu hadisi na farko ya ce man adraka malahu bi ainihi inda rajulin wanda duk yin riski dukiyarsa yadda take hajarsa yadda take wurin mutumin da ya baiwa bashi kada afalasa alhalin ya riga ya talauta fa huwa haqqu bihi min ghairihi yace wannan shi ya tantantar ya rike dukiyarsa ba sa ba hadisi na biyu yace ayyuma rajulin ba ba'a mata'an duk mutumin da ya sayar da wata haja fa aflasa allazi ta'ahu wanda ya sai hajar sai ya talauce walam yaqdi allazi ba'ahu min samanihi shay'an bai biya komai ba ga wanda ya saya wurin sa din fa wajada mata'ahu bi ainihi shi sai ya zo samu dukiyar sa da take fa huwa ahqqu bihi to shi ya fushanta sai ya dauki dukiyar sa wa in mata mushtari fa sahibul mata'i uswatul ghurama amma idan wanda ya sai hajar nan ya riga ya mutu to shi wanda yake yin bashi ya zama shi da sauran masu mun bashi duk ɗaya ba za a mai masa da ba sai dai a yi daga a bashi mai kuɗi wannan ya zama al'amari ya koma zuwa ga masu cin gadon sa ko su baka hajar ko su baka kuɗi wannan abin da suka ga fi musu sauki cikin masu mun bashi in wani ya zo an kimanta wannan haja an ga ne daidai kudin sa aka bashi hajar ya karba kai kuma yanzu sai ka jira a biya ka kuɗi kenan an fahimta ko wannan hadisi wato ainihin na na wato abubakar ibn abdurrahman duk da cewa mursal ne wato shine abin da ya inganta idan an tattara ruwayoyi daban-daban da ko asani daban-daban da hadisin ya zuwa kansu da haka a kansa ma imamu malik ibn anas yake a kansa kuma imamu ahmad bin hanbal yake imamu ahlus sunna wal jamaa cewa dai haka al'amari yake idan ka sayarwa da mutum wani abu a matsayin bashi bai riga ya baka kuɗi ba ya zo ya talauta daga baya ka zo ka samu kayan sai ka karfe kayanka amma idan ya riga ya mutu shi nan wannan kaya ya zanto duk cikin abin da ya shafi gadansa to abin da ya shafi gado kuma sai a koma zuwa ga magada kenan su dama ba za su raba gado ba dole sai sun tabbatar da ababai kamar haka na farko dai su duba su ga a wato ainihin akwai bashi a kansa ko da ke farko abin da ake mu'unatu tajhiz idan mutum ya riga ya mutu kafin a fara lissafin dukiyarsa abin da ake bukata kafin a ce ya kai ga magada abu na farko mu'unatu tajhiz abin da ake nufi da mu'unatu tajhiz dukkan wani abin da ya shafi shirya shi da kimtsa shi zuwa kai shi kabarinsa wanda sai da kuɗi za a yi ba a samu mai yi sadaka fi sabilillahi ba an gane ko kama daga likafa ne in wani bai bayar sadaka fi sabilillahi ba za a dauka cikin kuɗinsa a sai masa yinin kabari yan waɗansu suka ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su sai a zinga cikin kuɗinsa a dauka a biya yi masa wanka dinka likafanin kansa duk in mutane suka kai suka kai matsayin da ba za su yi ba sai an ba su kuɗi to sai a dauka daga cikin kuɗinsa a ba su to an riga an gama da mu na tajhiz ko an yi da kudin sa ko kuma jama'a sun yi sadaka fi sabilillah wannan ta riga ta wuce ko abu na biyu sai a zo zuwa ga abin da ya shafi bashi to a nan malamai suna kasa bashi gida biyu akwai bashi da ya shafi haƙƙin ubangiji akwai bashi da ya shafi haƙƙin yan adam bashin da ya shafi haƙƙin ubangiji kamar mu ɗauka kafara ta taɓa kama shi bai yi ba kafarar rantsuwa an san ko kafarar rantsuwa fa kafaratu yut'amu asharati masakina zai ce da miskinai goma bai yi ba ko tufatar da su bai yi ba kaga yanzu a nan gurin sai a dauka cikin dukiyarsa a yi masa wannan kafara ko kafara ta taba kama shi ta zihari zai ce da miskinai zai kaza zai kaza bai yi ba sai a dauka cikin dukiyarsa sai a yi masa wannan duk abin da ya shafi bashin Allah ko akwai zakka a kansa tabara da tabara waccan da tabara waccan waccan duk sai a lissafa sai a fitar da wannan zakkar a biya duk ba hakkin Allah bane ba wannan bashin da ya shafi ubangiji kenan idan an gama da bashin da ya shafi ubangiji wanda aka sani an gama biya kafara ce zakka ce duk an riga an biya sai kuma a dawo bashin da ya shafi yan adam da suke bin sa bashi su ma su ta zuwa da shaidu da bayanai da rubutu da takarda da menene a biya su in an gama da wannan gaba daya sai a dawo shin yayi wasiya ko bai wasiya ba yayi wasiya cewa cikin dukiyarsa a ba wani kaza ko a ba wani kaza sai a duba a ga wasiyar ta cika shartun da ake bukata daga cikin sharuɗin ta ya kasance bata wuce sulusun dukiya ba ɗaya bisa ukun dukiya sai a dauka sai a bayar to abin da ya saura to shine kuma sai a zo a yi magana magana in dukkan waɗannan al'amuran fita jihiz da biyan bashin da ya shafi bangaren ubangiji da biyan bashin da ya shafi yan adam da abin da ya shafi wasiya in duk waɗannan al'amuran sun cinye sun wawace dukiyar gaba ɗaya magada ba su da komai kenan in mata kama ciko to sune za su yi ciko kenan ko ina fatan da ya fahimci wannan hadisin hadisi na gaba عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وانا حديثي انكر قوشي لك عمرو بن الشريد انا مثلا ابي ابو الوليد وتو الكنية سكا ابو الوليد عمرو بن الشريد ابن سويد الثقفي an abihi daga babansa babansa din nan shine wato ainihin sharid ibn suwaid as-saqafi babban sahabi ne قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله ترى دا متن الله ثبت gare shi yace layyul wajibi yuhillu irdahu wa uqubatahu layyul wajibi taurin bashin mutumin da ke da yalwa yuhillu bahu yana halatta keta masa mutunci wa uqubatahu yana halatta yi masa uquba ma'ana idan mutum ya ci bashi kuma yana da kuɗin da zai biya amma ya rike ya ki biya yayi taiwa mutane taurin bashi wannan taurin bashin da yayi ya halatta a kai shi kara ya halatta alkali ya masa hukuba in ana dokar musulunci dukkan wanda ya dauki bashin mutane kuma yana da halin biya sai yake biya in masu bashi suka kai kara wajen alkali yalla bai ina bin wani kuɗi ya hana ni sai alkali ya kirawo shi ya tilasta musu cewa ya biya ibn tamiya ya ce in ma ya ce ba zai biya ba alkali ya zane shi da bulala biya su kuɗin su a zane a yi ta tabda masa ita har sai ya yadda zai biya ko mun dukiyarsa haka za ko mun kuɗinsa ko shi ne waye to a kwashi kudin laborori da suka yi laboranci ya hana su a kwashi kudin manoma da suka je suka wuni suna aiki a gonarsa ya hana su a kwashi kudin masu kifa da suka kai masa yashi mai biya ba ya hana su a kwashi kudin masu bulo duk kowaye ma ya cinye wa kudi haka za a zo a yi masa hukuma ta yadda ibn taymiya yace haka duk galibin malaman mazhabar malikiya da na shafi'iyya da na hanbaliya duk suka bada fatawa akai yace la alam fihim za'an fi zalika ban san suna da wata jayayya game da wannan wato kun ga wannan wani tsari ne domin kada wani ya amfani da dukiyarsa ko cewa shi ya isa ya cinye haƙoƙin talakawa sai sa sai tsarin musulunci ya zo da wannan layyul wajidi taurin bashin alwajid alwajid mutumin da yake mawadaci daga lafazin alwujudu ne alwujudu a larabce shine algina wa rizq wa sa'atu da Allah ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum alwujudu din yalwar dukiya alwajib mai yalwar dukiya layyu kuma shine kauro ko hana abu alhalin kana da shi to wannan layyul wajib yuhillu irdahu wa uqubatahu wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito haka imam nasa'i wa allaqahu al-bukhari imam al-bukhari ya kawo shi amma mu'allaq wato ba tare da ya kawo shi cikakken sanadin sa ba wa sahahahu ibn hibban ibn hibban al-busti kuma ya inganta shi a daga cikin bincike ya nuna hadisi ne hasan da haka ana aiki da shi hujja ne shi wannan hadisi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فافلس فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري ان كربو hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi kale yace usiba rajulun fi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wata musiba ta aukawa wani mutum fi simarin cikin wani amfanin gona ibta a hada ya saya ya saya a matsayin bashi bisa da cewa zai zo ya girbe daga baya biya kuɗin fa kasura dainuhu daga baya kuma bashi ya zo ya yawa a kansa fa aflata har ya zo ya talauci ya karye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya da mutane Allah tabbata da rishi ta saddako alayki ku zo ku bashi sadaka yake wasu habbai aka tara jama'a wannan bawan Allah bashi yayi masa yawa aka a bashi sadaka mutane wannan ya kawo wannan ya kawo fa tasaddaqa nasu alayhi mutane ko suka yi ta bashi sadaka wannan ya kawo tashi wannan ya kawo tashi wa lam yablugh zalika wa fa'a dayni duk abin da aka tara bai isa biyan bashin sa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ta da mutun Allah tabbata gare shi yace le gura ma in ga waɗanda ke bin sa bashi ko zo ma wajattu ku karbi abin da ya saukaka wa laysa lakum illa zalika ba ku da komai sai wannan ku tafi ya isa sallallahu alaihi kun ga tsarin jin kai kenan na cikin addinin musulunci mutum ya sai amfanin gona wanda kila da Allah ya sa ya kai kakan zai samu amfani mai yawa to amma sai ja'iha ta zo sai ta auka kan abu sai ta lalata abin kuma gashi kuɗin da yawa ba zai iya biya ba manzo Allah ce ai masa sadaka aka masa sadaka ya je biya abin da zai biya na bashi sukan da ke kansa sauran kuma aka ce shi kenan jama'a sai ya kai masa yace wala lakum illa dalil to anan gurin malamai suka tattauna cewa su yakin hadisi idan mun lura banda waɗancan masu gona wanda ita ce musibar ta auka kanta akwai waɗansu masu bai shi bashi kuma daban domin ga shi a ƙarshe an ce faƙala li gurama ihi gurama dan idan na garib algarib mai bin bashi wannan yana da kuma masu bin bashi da yawa ciki hadda mai mai gona to zai manzo Allah ya sa aka yi aka tara kuɗi aka biya wato aka tara kuɗi kai saraka domin a ba shi saraka ya samu damar mai biya to shi kuma da ya tashi biya sai ya biya waɗansu bai biya waɗansu ba waɗanda ya biya shi kenan waɗanda bai biya manzo Allah ce ba ku da komai sai wannan abin da ya sauka dinnan shi kenan sai a to shi ne malamai suke cewa shin su wane ne aka biya su wa aka hana masu gona aka biya su waɗancan masu bin bashin kuɗi suka haƙura ko masu bin bashin kuɗi ne aka biya su waɗannan masu gona kuma shi kenan suka haƙura wa aka biya cikin su hadisin da bai fayyace mana wanda aka biya ba amma idan muka lura da karatun jiya da na karan jiya za mu iya samun ansar wa aka biya wa aka ki biya musamman karatun shekaran jiya eh? masu baki na aka biya mai gona ba biya shi ba to saboda me eh. mun riga mun karanta a kare su shekaran jiya idan mutum ya sai amfanin gona zuwa lokacin da za a girbe kafin ya je ya karba sai musiba ta fada waye hasara mai gona amma mai ba shi haka ba za a ce kawai je ka shikenan an sarayar da shi ba sai in shi ya ga dama ya sarayar dan kansa ila fata an fahimta da lokaci karatun da yake zuwa gaba yana gido ne akan abin da ya riga ya wuce a baya to shi yasa suke cewa lalle waɗanda aka biya su ne masu baci na kuɗi masu gona kuma aka ce shi kenan ku tafi ai ba komai kan shi dama wato dai abinda wannan hadisin ke nuna mana idan aka yi bashi da amfanin gona a bisa da cewa nan gaba za a girbe a karba daga baya annoba ta fada kamar yadda muka karanta tun shekaran jiya wannan hasara ta shafi mai gona kamar yadda hadisin muslim ya nuna amma kuɗi kuwa wannan sai dai in mutum ya ga dama ya yafe dan kansa ina fata an fahimta sannan kuma wannan na nuna mana zaman tare ladabin zaman tare da addinin musulunci ya koyar da masu riko da shi shine wato idan wani ya fada cikin halin kakanin kai sai a tallafa masa ka duba yadda manzon Allah sai ta saddako ana kula wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo ya samu abin da ya rage bashi an fahimta ko to wannan shine yanayin zaman tare kuma irin waɗannan al'amura ba wannan ke nuna cewa shi nan bari in je in ciwo bashi yanzu in faɗa masallacin unguwarmu ba ai mun gidauniya su sabai ba haka suke ba kowa yana himma in kaga mutum ya faɗa cikin wani hali to ba sakacinsa bane ya jawo masa kaddara ce ta yau da gobe amma da yawa daga cikin mu lalacin mu da sakacin mu ne ke samu da cikin wani hali wani in ya san cewa in ya san in ya ciwo shi za ka ra'ayi masa naka kullum zai ciwo bashi ke ba abin da ya dame in ya san za a zo a yi gidauniya a masallaci to amma dai irin waɗannan al'amura irin yadda ba za a buɗe kofar su gaba ɗaya ba saboda kar waɗansu su yi bace su ta hanyar da bata dace ba to haka ko bai kamata a rufe kofar su gaba ɗaya ba dukkan mutumin da aka san mai himma mai kwazo wajen neman na kansa in ta hanyar aiki in ta hanyar kasuwanci sai ya samu irin wannan kariyar ko ya samu ja da baya cikin al'amuransa babu laifi a samu masu hankali cikin jama'a da ake tare da su masu karfi wanda ya kawo wanda ya kawo dan a tallafa masa amma wanda yake an riga an san cewa dan zaman kashe wando ne dan zaman dumama banki ne kawai a tara masa kuɗi kuma gobe zai zo a tara masa kuɗi gobe je wancan masallacin kaga wannan ba za a biye ta su ba Allah gana da ku wa alaikum salam wanda ake jin sa bashi sai aka yi masa irin wannan kai sai ya kasance bai biya masa bashi duka ba sai aka bar saura sai daga baya kuma shi wannan sai kuma Allah ya sai dawo ya sake jin ban gane tambayar ta kusa ba masa sadaka don ya rage baki mm. a idan ka fahimci wannan da ba sai kai wannan tambayar ba su ko waɗanda aka ce su tafi masu gona wanda dama can a hukuncin da makaranta ba za a biya su ba ko ba gane ba amma in masu ba kuɗi za a biya su sai in suka ce sun yafi da yi a yanzu idan mutum ya zo baki ya yi masa yawa aka yi aka ba shi sadaka don ya samu ya rage ya rage ya ba waɗansu ba waɗansu ba wannan ba za ka kuma sauran wai ya faɗi ba in ya samu zai ba sai in shi suka sun ya masa عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله wannan hadisi an karɓo shi daga ibn ka'ab ibn malik wato ibn ka'ab din ne shine abul khattab abdurrahman ibn ka'ab ibn malik shi ka'ab ibn malik shine ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi hajara ala mu'adh malik ya ka tangance wa mu'adh bin jabal dukiyarsa sakamakon bashi da ya masa yawa aka wa ba'ahu ya sayar da duk abin da yake cikin dukiyar fi dainin dan kokarin wani biyan bashi kana alaihi wanda ya kasance akan shi mu'ad ibn jabal rawahu ad kutuni wannan hadisi imamu ad ya rawaito shi wa sahahahu al-hakim imam al-hakim yace hadisi ne sahihi wa akhrajahu abu daud mursalan imam abu daud ya rawaito shi mursal wa raddaha irsalahu yace lallai zance mafi inganci zance mafi rinjaye wannan hadisi ne mursal saboda shi ka'ab bin malik ba shi ne ji hadisin daga bakin manzon Allah ba ballanta na mu ce sahabi ne shi ɗansa Abdurrahman ibn Ka'ab shi ne ce annabi ya ce shi ko bai gamu da annabi ba a cikin rayuwarsa kenan dole hadisin mursal ne kenan hadisi munkar kuma yana cikin jerin hadisi da'if an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرد أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت wa sahahahu ibn an karɓi hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa yace uritu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yawma uhud an bujiro da ni an kawo ni gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranan da za a je yakin hudu a shekara ta uku kenan bayan hijira wa ana ibn arba'a asharata sana a lokacin ina dan shekara sha hudu falam yujizi manzon Allah bai zartar da ni cewa in shiga cikin sojojin da za a tafi yaki da su ba tunda yana dan shekara hudu ban riga na zama baligi ba wa uritu alaihi yawm al-khandaq aka sake zuwa da ni ranan da aka yi yakin yakin da ake kira khandaq wato ghazwatul ahzab kenan a shekara ta hudu bayan hijira wa ana khamsa asharata sana lokacin ina dan shekara sha biyar fa ajalani sai manzan Allah ya yarda ya bani izini in shiga cikin sojojin yaki to yanzu menene fa'idar kawo wannan hadisi a wannan babu labarin ne Abdullahi da Umar ke bayarwa cewa lokacin yana da shekara ta sha hudu za a je yakin Uhud ya je a tafi da shi manzo Allah sai kai kankanta koma gida lokacin da za a tafi da Zulul Khandaq ko da Azab shekara ta hudu kenan ya zo lokacin yana kan shekara ta biyar manzo Allah ya zartar da shi cewa eh lalle ka isa ka shiga cikin sojojin yaki me wannan yake wa a cikin babin wannan babin eh to Allah ya sa cikin katangancewa da muke magana akan ta annabawa babu fikihu dan mun riga mun yi ta'arifin katangancewa shine mar'ul insani min at-tasarruf fi mali ai nan ba yayi wata magana dukiya a cikin hadisi na'am an hana shi tasarrufi ne rayuwarsa lokacin da bai ba na hana bai balaga ba kamin babu aula an yi mana amina tasarruf bi maliki idza lam yablugh abinda hadisi yake so yace da mu cewa gashi yaro dan shekara ta hudu an hana shi ya tasarrufi cikin ransa cikin abin da ya shafi gangan jikinsa har sai da kai sha biyar aka fitar da shi ko to ashe yaro idan yana dan shekara sha hudu kenan ba a yadda ya tasarrufi cikin dukiyarsa yadda yake so ba ya sai abin da ya ga dama ya kashe dukiyar wajen kaza amma idan ya kai dan shekara sha biyar ba ya zama baligi ba to lokacin kenan ya kai lokacin da za a iya bashi kuɗi ashe tasarrufi na mutum kamar bulug gaira mutabar ina fata an fahimta tun da tasarrufin sa a lokacin nan gaira mutabar lokacin da duk yaron ɗan shekara sha uku ko sha hudu ya je zai sai mota a wurinka ko zai sai keke ko zai sai mashin za ka sayar masa kai da kanka so ba za ka sayar masa amma da ya je sayan ashana za ka sayar masa dan abu ne wanda ke hakiki ba mai tsada ba ya je sayan omo za a sayar masa amma yi zai sayan mota yi zai sayan keke yi zai ce na zuwa sai fuloti a wurinka duk ba za ka sayar masa ba tun da bai kai lokacin da zai fi ba dan bai kai lokacin da zai gane abin da zai amfane shi ko wanda ba zai amfane shi ba da haka a wannan lokaci majibancin lamarinsa waliyinsa shi zai kula da shi wajen dukkan waɗannan al'amura ina ba ta fahimta wato shi ne abin da yake nufi wajen kawo shi nan gurin na'am amma kuma yanayin girma ya girma ya yana da hankali da tsammani kuma wuce shekara sha hudu shi iya girma wani da wayansa ko ya wayo zan shekara sha hudu da kai sha biyar ba da wani dan duk wayan yaro duk wayansa ko wani abin da ba za a same shi ba sai an kai shekarun balaga haka Allah ya tsara rayuwar dan adam ginin jikin nan adadin bidiransa ai idan mutum yake kwanakin balaga murya sama canjawa take murya wannan da yake amfani da yau da gobe canjawa take to goban da wannan balagar kadai ba ita ke sa a bada kudin ba akwai kuma abin da na biyu shine ar a samu mutum bayan ya balaga kuma ya musu. dan zaka iya samun dan shekaru 25 kaga dai tun ya wuce balaga ba in ana wuce balaga amma ko bakin tsatsai bane ba da haka ba za a ba shi kudin sa ba da aka karɗa guda nawa ake bukata sharɗa guda biyu na farko albuluk na biyu arrushk ga balaga ga kuma kimsuwa ko shiriwa daidaituwar mutum an gane ko ta yadda ya san abin da zai masa amfani ya san abin da ba zai masa amfani ba to wannan kimsuwar shine aka ce ya za a gane ta malamai suka ce kuɗi za a ɗan rinka bashi masu ɗan kauri kauri ba masu yawa ba a je ya juya mu gani idan aka baki na daya na biyu suka lalace na uku suka lalace a to ba za ka ke baki ba har yanzu baya da kai amma aka baki naira dubu goma dubu ashirin a ga dandanin ya yi tattalin ta ko ya canja ta zama har dubu ashirin da biyar ko ya canja ta har ta zama dubu talatin aka sake bashi karo na biyu haka aka sake bashi karo na uku haka to ana ganin akwai alamar kinsuwa kenan shi dai abin da ke sa a yi wa mutum hajar a cikin dukiyarsa a kasangance dukiyarsa abu ne guda biyu akwai wanda za a katangance dukiyarsa saboda shi kansa akwai wanda za a katangance dukiyarsa saboda waninsa wanda ake katangance dukiyarsa saboda kansa kamar yaro har sai ya balaga kamar mahaukaci har sai ya samu lafiya kamar wawa har sai ya kimsu ya zama kimtsatsi shiryayye wanda ake katangance dukiyarsa saboda jama'a shine mutumin da ya ci bashi bashi ya yi masa yawa haka to shi ko bashi iri biyu ne in ma bashi wanda yake an yi masa ajali kuma ajalin bai riga ya zo ba matukar ajalin bai zo ba ba za mu rike dukiyar ba ana shi sauri a ciki in ma bashin da an riga an yi masa ajali ga ajalin ya yi daidai to anan idan ajalin ya yi daidai shi wanda ba ke kansa shi ma iri biyu ne kuma ko ya zanto yana da halin biya ko ya zanto ba da halin biya in yana da halin biya abin da yake wajibi a kansa shine ne ya biya ta wurin ba shi alhalin yana da hali wannan zai sa alkali ya kama shi da lantar da shi har sai an kwace kuɗin mutane an ba in ya kama a daure shi a daure in ya kama a masa bulala a masa bulala har a kwace kuɗin mutane a tabbatar da kuɗin mutane har ma aka ce in aka sake shi aka yi masa bulala aka dan jefa shi kurkuku yayi sati duk da haka yi murfi fiye ya ki bayar da kuɗin a rike alkali yana da dama ya zaɓo takaddara cikin kuɗin wannan cikin kayan sa ya kada musu gwanjo a sayar dan a biya mutane kuɗin su idan da eh, da canji a bashi kayan sa kuma a fito da shi ba ma ya kara kasa akwai wanda in duka ne ya yarda da ke shi a gaba a zai fito in ma dauri ne a daure shi zai a yi ta rigima a yi ta tafka shari'a har sai ya cinye wannan kudin duk yadda za a yi in an ta daurin shi a sakon shi kuma je shi kudin sa to irin wannan sai alkali ya bi diddigin kaddarorinsa na gida da na waje sai a sayar da kaddarorinsa biya mutane bakin su amma idan lokacin biya yi baya da halin biya saboda bashin da ke hannunsa ya fi kuɗin da ke wurin yawa to a nan shi ne shi ma ba za a yi masa hajar ba sai masu bin sa baki sun kai kara in masu bin sa baki suka zo suka ga alkali suka ce wani kuma na bin shi kuma lallai har yanzu bai biya mu ba lokacin da aka yi wa'adi da ya riga ya wuce abin da muke so a tsare dukiyarsa har sai an ba mu kudin mu to a irin nan sai alkali ya zo ya rufe kantinsa ya sa a rufe kantinsa a kwace mukullan shagunansa ko rumfunansa ko minatinsa da komai ya zanto a hannun alkali ba hali yi sarrufi a cikin dukiyarsa sai abin da alkali ya sani da abin da ya shafi ce gidansa da kaza da kaza ana baiwa mutane kuɗinsu a sai sayar da rasa ba mutane kudin su wanda ya rage ko mutane so su yi hakuri ko ko bai malin gwamnatin musulunci ta cika mutane sannan a da da tafi to kaga anan gurin abinda duk ya nuna mana mahimmancin dukiya a rayuwar bil'adama kuma da irin yadda musulunci ya kawo kyakkyawan tsari na kula da haƙoƙin mutane shi wanda ya zo neman bashi ba ce a hana ba a bashi bashin rahama ne jin kai ne bashi bashin har manzon Allah ke cewa wanda ya koran yau mutum bakin ciki sanadiyan bashin da ya bashi shi ma Allah zai ya masa wani bakin ciki da damuwa a ranar tashin kiyama shi bashi da rama jin kai ne to shi kuma idan aka bashi ba a bar shi kofa gobe ba ya karbi kudaden mutane ya abin da ya ga dama dan kada kuma wani ya zama sanadiyan karya wani ta hanyar bashin sa to shi ma sai aka bi shi kuma dole ya biya in yayi kaza ai kaza in ya bi tana a bi tanan in ya bi tana ga bi gurin har a samu da ya biya har sai in ya kasa to bai zulmali kuma ta biya dan ai masa gata wannan fa duk idan ba mai sakaci bane ba mai zuranci bane ba kuma duka waɗannan tsare-tsare ne na zamantakewar jama'a wanda yake mai ban da za a bi shi da an huta da komai da komai وعن عطية وفي رواية للبيهقي أو رواية امام البيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغته lokacin da aka kawo ni a shekarar da za a ji yakin hudu na zai shekara ta hudu falam ni manzan Allah bai zartar da cewa in shiga yakin ba walam ni balagtu bai da cewa a lokacin na balaga ba wa sahaha ibn kuzaima ibn kuzaima ne ya rawaito wannan hadisi a teke kenan kuma a cikin wannan hadisai za mu fahimci cewa idan mutum ya kai dan shekara sha biyar ya zama mai ya zama baliki mace ne ko namiji da ya kai shekara sha biyar tabbas ya zama baliki حديث نجب عن عطية القرزي رضي الله عنه قال أردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وانا حديثي أنكر daga القرزي Allah shi kare da gare shi yace uridna ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kawo mu wurin manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi wa quraiza ranan da aka yi yakin banu quraiza a shekara ta nawa kenan bayan hijira banu quraiza ba kai barba duk ba karanta tsira kenan ku ji tsoron Allah sai manzon Allah kan kuma za ku mutu tawaye ga <laughs> ba ta bakwai bane shekara ta hudu bayan hijira domin an dawo daga gazatul azab wanda a shekara ta hudu aka yi manzon Allah ya zo ya ajiye sulkin yakin sa yana wanke jikinsa mala'ika jibril ya zo ya same shi yace a wabati salahak har ka ajiye sulkin yaki manzon Allah ce eh, yace ba wa batil mala'ikatu aslihata ba mala'iku ba su riga sun ajiye sulkin yaki ba ai ba a ga ta zama ba a je a farwa banu qurayza dan sun haici Allah sun haici manzon Allah da yahudawa da ke bayan garin madina sai manzon Allah ya fito ya ce la cikin sahabbai yace man kana minkum sam'an sami'a sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asr illa bi bani qurayza aw kama qala sallallahu yace dukkan wanda ya zanto mai ji mai sauraro da da'a kar ya kuskura da ta yi masa face sai a cikin bani qurayza shine aka je manzon Allah ya je aka zagaye garin su dan da aka je da sun suka gine cikin wato ainihin ganuwa suka buya cikin duwatsu da menene su dama sun zagaye unguwar su ba halin shiga manzo Allah cewa maimakon a shiga ai akwai dabarun yaki sai ce a zagaye garin har abincin su ya kare su ne mafita akai kwana 20 ana zagaye da garin sai ga cewa in sun tsaya a haka mai yunwa za ta kashe su da haka yaya za a yi zo su bayar da kai gori a su su huta suka zo aka tura da wakilai aka tura da wakili wanda zai zai je a tattauna da su Eh, kisa tana da tsawo amma dai na gadar darke mana aka tura aka je aka tattauna da karshe dai tun da su ganin kuraiza tun lokacin jahiliya suna da yarjejeniya da tsakanin su da kabilar aus ta larabawan madina bisa cewa idan yaki ya shafi daya daya kabilar za ta daya ta daya za ta taya yar ta yaki idan wani abu wancan kabila ta jawo na za ta biya diya wannan kabilar ma za ta taimaka mata waɗannan larabawa ne waɗannan yahudawa to dan tuna wannan zamantakewar da ke tsakanin su da Aus tun kafin bayyanan musulunci kafin zuwan annabi zuwa Madina sai su ga cewa ya kamata su yi amfani da Sa'ad ibn Mu'az sayyidul Aus kan cewa Sa'ad ibn Ubada ko Sa'ad ibn Ubada ko Sa'ad ibn mu'ad cewa ya sa baki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko an sassauta hukunci gare su sun san sun yi laifi lokacin wannan bawan Allah baya da lafiya yana gida kwance Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aje a taso shi na zartar da hukuncin sa duk abin da yake ai muku shi za a yi muku in ya ce a kashe ku a kashe ku in ya ce a sake ku a sake ku in ya ce a yabe muku a yabe muku aka je aka kira shi aka dauko shi akan abin nan baya da lafiya ya kusan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbai ko zo ila sayyidikum ku tashi ga shugaban ku nan zuwa ma'ana suka tashi suka yi suka tare suka sauko shi daga kan dabbar da yake kai sai an kira ka ne dan kai zaka yanke hukuncin bai za a yi wa wannan kabilar ta banu kuraiza sun saba Allah sun saba manzon Allah sai kalli sahabbai yace yanzu duk hukuncin da nayi karbabbe ne a nan wajen sahabbai suka ce karbabbe ne a nan wajen manzon Allah na nan gefen sa haka sai yace yanzu hukunci na karbabbe ne ga wanda yake nan wajen ma <laughs> baya son ya wai ya kalli manzon Allah sai muna shi da hannu ya da ta kansa wannan manzon Allah ya ce karbabbe ne har ga wanda yake nan sai ce da manzo Allah to in dai an yi da hukunci na karɓaɓɓe ne to a bincika su dukkan wanda ya kai yaro wanda ya kai shekarun balaga zuwa abin da ya sama a kan kashe su kawai ba su da wani amfani dukkan wanda yake kasa da shekarun balaga su da mata wannan a ribance su kawai sun zama fursunonin yaki ni ba ni da wani hukunci in sha ta za a nema sai wannan manzo Allah ta wasu ya ce wallahi kai hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa to sai aka rinka fito da waɗannan yahudawan duk wanda yake dama da tije da ya ba wani abun nan duk wanda amma ɗan kanana da ake takar ya balaga ko bai balaga ba sai a duba gabansa to shine nan gurin atiya al-qurazi ke magana yace urudna ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm quraiza an kawo mu gaban manzon Allah ranar da aka yi yakin banu quraiza bakana man ambata kutila cikin mu dukkan wanda ya kasance gashin gaba ya fito masa sai a kama shi a kashe shi wa man lam yunbit wanda bai riga ya tsoro da gashin gaba ba khalla sabila mutai manzo Allah ya kyale shi ba za ka shi ba fa kuntu man lam yunbit sai na kasance cikin wanda Allah ya wa arziki <laughs> wato bai riga ya fara gashin gaba ba kenan fa khalla sabila yace sai manzo Allah ya sai aka kyale yanzu cikin wannan hadisi abin da yasa ya kawo da babul hajr menene wa alaikum salam wala wannan umul sayyid sun ji nan akwai malaman da suka san hujja wajen halatta a wannan ba zai zama hujja wajen halatta idan shugaba ya zo a tashi ba dan abinda manzo Allah ya ce kumu ila sayyidikum ba kumu li sayyidikum ba kumu ila sayyidikum kaga lafazin kama yana da bambanci idza ta'adda bil lam aw idza ta'adda bi ila kumu li sayyidikum sai ya to ku dace dan shi ma'ana dan ma shi kenan amma komo ila sayyidikum ku tashi ku je wurin sa dan akan dabba yake ba iya saukowa sai suka yi suka sauko da shi ba da lafiya ga kuma din mana dan malikin cewa ba wani mutum a duniya da sahabban ke ma shi irin yadda sahabban manzon Allah ke girmama manzon Allah amma tare da haka ba su taba tashi dan sun gaishe ya ba dan sun san baya haka da haka dai shugaba ya shigo a tashi duk wanda yana daga cikin al'amuran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi karara ko shugaba na zaune a tsaya a bayansa manzo Allah ce dukkan wanda yake son yana zaune ana tsaye a bayan su to ya zabi mazaunan su cikin gidan wuta ai ba karamin aiki bane aiki ne sabo wannan kaga da sarakuna da masu mulki kenan sai sun da hankali wato wannan zai burge ka gwamnan zamfara ina jin ya ga wannan hadisin ko an faɗa masa shi idan yana zaune muna zaune da shi duka bai ko dan su kwanaki ba tabbata zama tafi aikin haji mun gabatar da wa'azi a cikin garin musauni da dr ahmad da malam abdulhab farko dai sauran kaɗan na abin kunya wato an sa lokaci karfe tara ko da ke mu ba laifin mu bane wanda ya kamata su je su ɗauko mu ba su je ba mu ko mu san wurin ba amma sauran kaɗan na abin kunya mai saura kaɗan ya riga mu zuwa wajen Eh, dokta amurka kalle mai ce kaga Allah rufa mana asiri yanzu da ya riga mu zuwa ko mai amfani ma zuwa na ce malam zai mu tashi mu kare kanmu mu je masu ko mu je mu je ba wannan kenan sannan yana zaune a wajen har aka tashi sannan idan aka ga aya abin ya ba jawa yadda kowa ke kabara kai ke kabara kuma yana zaune cikin mutane ba za a gane cewa shine gwamnan bayan ba ka san shi ba shi ne sauran abin da su suka kuma waɗanda suke yan security da suke tare da shi ba wanda yake tsaye a bayan su ma za a zaune suke haka cikin ruwan sanyi hankali ya riga ya kwanta yasa duk wanda yake son ne sai tabbatar da shari'a musulunci in ka ga mutum yana wani kwana kwana to bai fahimci Allah bane bai fahimci manzon Allah ba amma duk wanda ya fahimci Allah da manzon sa ko me kake da man kana yuridu al-izza walillahi al-izzatu jami'a kun da ke neman girma girma gaba daya a hannun waki a hannun Allah suka tsaya ka bata kanka lokaci wallahi duk wanda ya tsayar da shari'ar musulunci sau da kafa ba dan neman suna ba dan Allah ba dan musguna wani ba dan Allah ya jure hakurin zagi na in jaridun kasan nan su banga su punch su zage su masa mutunci ya jure to Allah ba karamin daukaka zai samu ba a duniya da lahira a yau in duk gwamnonin Najeriya za su taru aka ce ga gwamnan Zamfara da idan musulmi da idan arme kowa zai so idan sai kallaciwa gwamnan zamfara don ya kashe kurkutan idansa dole in sun zo a yi bayani a ce gwamnoni sun zamfara da sauran Allah wallahi ba za ka da kuma kuma wannan wani abu ne daga Allah ga dukkan wanda ya sa su tsaye da shari'a musulunci sai kaga Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka kashi wannan zagi da za a yi ta ji a ji zagi yau a ji gobe a ji jibi a ce yan ta'adda a ce yan menene Allah ya yi alƙawarin sai mun ji shi kar ba ku damu da shi wai kada zagin da Allah take yi dame ka wannan alama kan gaskiya kake kenan da in ji zuwa ne ka kana tare da su a wani bangare na barka Allah ta la Wannan fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur yace wallahi sai an jarrabe ku cikin dukiyoyin ku da kawunan ku haka Allah ya rantsi wala tasma'unna wallahi sai ko rinka ji min allazina utul kitaba min qablikum daga waɗanda aka zo littafi kafin ku yahudu da nasara wa min allazina ashraku sai ko rinka ji daga waɗanda suke shirka da Allah me za ku rinka ji azan kasira tutaswa mai yawa su zage ku su ce muku fundamentalist ne ku ko fanatics ne ku wane ne duk abin da za su faɗa sai kun ji sai Allah ce wa in tasbiru amma in kuka dauki hakuri kuka jure wa tattaku kuka tsare dokar Allah a ban kasa fa inna zalika min azmil umur to wadansu zagin nan ne ba sa so kar a zage su kar a ce musu kaza waɗansu kuma mafarnata ne su karan kansu saboda haka gani suke idan su tsayar da shari'a su kansu za ta hana su shakatawa to ka je kai ta farnaka in dai ya mace ce kake so sai daren da za ka mutu a wannan daren mata za ta balaga to kuma kai yaya in kuɗi ne kuma sai lokacin da za ka mutu sannan za a kirkiro da wadansu sababbin kuɗi su fito in mota sai shekarar mutuwar ka da ranar mutuwar ka a rannan ne kuma za a kirkiro wata sabuwar mota kuma ga ta ana yayin ta kuma ga kuɗin kana da su a banki sai dai ba lokaci lokacin mutuwa ta yi kuma dole ka tafi babu yadda ka iya abu guda biyu ya kamata dan adam ya tana da shi mutuwa tsufa duk yadda ka kai ga morewa in baka mutu ba tsufa zai zo in kuma ba tsufa bai zo mutuwa na nan ba wani mutum da ya sai ci musu magani yanzu ka duba duk biyar bature ya ci gaban ya yi menene wa mutum ma hancin sa ko ma dai je a tayar da hancin mutum ya samu tabo ya je a kokkoje jikinsa a fitar da wannan tabo mutum ya tsufa irin fata ta fara taruwa a nan gudun cikinsa ta yi ta a je a yanke a ɗan gyara a yi masa filasta a yi wane ne duk wannan yana da wannan maganin amma ba da maganin mutuwa ba ya da maganin mutuwa dole idan ta zo sai an tafi kuma abin da ya kamata shi ne mulki ya tuna kafin ya mulki nawa suka hau suka yi kwarjini sama da nashi suka yi mulki sama da nashi sun zo sun wuce duniya kawar ba ba a taɓa yin su ba Allah ya tsare mu وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز لامرأة عقية إلا بإذن زوجها أو رواية إلا أن يأذن زوجها an karɓo hadisi daga Amr bin Shu'aib shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga kakansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajuzu limra'atin atiyatun baya halatta da mace ta ce za ta yi kyauta illa bi izni zawjiha sai da izinin mijinta a wata riwaya ce illa an yi azana zawjiha sai mijinta yayi mata izini a wani hadisin cewa la yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha mace ba ta mallakar al'amari na bayarwa ko hanawa cikin dukiyarta matukar miji ya mallaki aurenta ma'ana idan mace tana da dukiya kenan ba za ta yi kyauta ba ba za ta yi wani abu har sai ta nemi izinin ma mijinta wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi da shi sauran malamai kuma hadisi ne wanda yake sahihi to karkashin wannan hadisi sai malamai suka tattauna yanzu ya za a yi da wannan hadisi kenan waɗansu su suka ce a'a wannan hadisi ba wajibci yake nunawa ba mustahabbanci ma'ana bai halatta ba gare ta ta fuskar mustahabbanci ta ce za ta yi kyauta har sai mijinta ya ba da izini lalle mustahabbi ne mai matukar karfi in za ta yi kyauta mijinta ya sani nawa ne wa za ta ba an gane ku waɗansu malaman suka ce a'a abinda wannan hadisi yake nufi kyauta iri biyu ce idan kyauta kaɗan ce abinda dama zuciya ba ta rowarsa ba ta jin kyashin bayar da naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari da hamsin naira tasa'in goma ashirin talatin da dai sauran wani abin da zuciya ba ta jin abu ne wanda ya kai yawa mutuka to irin wannan za ta iya yi kai tsaye ba sai miji ya sani ba amma babbar kyauta babbar kyauta idan ce dubu goma dubu ashirin talatin dubu ɗari idan matar mai kuɗi ce da yawa to lallai ba za ta yi wannan ba su da izinin mijinta waɗansu sun bambance kenan tsakanin kuɗi mai yawa da duk me ya kai su zuwa ga kokarin bambancewa suka ce saboda abin da yake cikin sahihul bukhari ranar idi manzan Allah ya yi hudu ba ga maza bayan ya kare sai ya keta sahun su ya wuce ya je ya samu mata ya yi musu wa'azi ya yi musu gargadi ya ce lallai ku yawaita saraka domin na ga mafiya yawan da ke cikin wuta mata ne ku rinka yawaita saraka nan take mata ba su yi wata ba sai wannan ta cire aurenta wannan ta cire dan kunnanta bilal kuma ya je da gwadanta yana tarawa a matsayin saraka dan arabawa mabukata to sai malaman suka ce kun ga wannan a filin idi ne manzo Allah ya zabar da su ga barka ba sai bari mu koma gida mu nemi izinin mazajen mu ba nan da gidan suka yi sai suka bayar kuma aka karba kuma a gaban annabi bai hana ba inda abin haramun ne zai zai karba ina ba za mu fahimta suka ce to lallai wancan hadisi na nuna abin da ke cikin nan ba wajibi bane ba abin da dai aka fi so yana daga cikin abin da aka fi so mustahabi ne mai karfi kan mata in za su sadaukar da wani abin ke su miji ya sani wadansu ko malaman na iya taujihin cewa a'a can gurin sadaka ce in sadaka ce kaga ta shafi zakka ta shafi sadaka ta nafila mace na iya bayarwa amma kyauta dole sai ya sani suka bambance tsakanin kyauta da sadaka kuma san karin bayani ku duba cikin subulul salam da sauran wadansu sharhi na bulugul maram za ga warwarar da malami suka yi game da wannan hadisi to menene hikimar kawo wannan hadisi a babul hajari kaga kenan kamar ashe ita ma mace ana iya katangance dukiyarta a hana ta wani bangare na tasarrufi har sai ne miji ya sani shine hikimar kawo ta a cikin babul hajr wa taflis ko babul taflis wal hajr وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تهل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم وعن قبيصة بن مخارق أن كربو حديث لك قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله سنادى من الله ثبت قريب ياتي إن المسألة لا تهل إلا لأهد ثلاثة روكو تنبير متاني بايا halatta sai ga tsaya daga cikin mutane guda uku mutum na farko rajulin ta hammala hamalata mutum ne wanda ya na mutane fa halatta hul mas'ala in bashi ya yawaita kanka to ya halatta ya roki waɗanda suke masu hali su bashi hatta yusibaha har ya samu abin da zai biya bashin nan sun yumsi da zaran an bashi abin da ya biya bashi sannan daga nan kuma roko ya zama haram sai ya sake kame hannunsa bashi ba ruwa wa rajulun asabathu ja'ihatu da mutumin da wata musiba ta auka masa kamar a ce gobara ko ambaliyar ruwa ta cinye gonarsa ko dai wata hasara ko yan bugi da mukamin suka kai masa farmaki suka talautar da shi fa halat lahu mas'alatu to irin wannan mutum wato ainihin roko ya halatta gare shi hatta yusiba qiwaman min aish har ya samu abin da zai iya tsayawa da kafarsa a rayuwarsa wato ya samu dan abin da zai iya juyawa Ko min kankanta sai inda zai iya juyawa ya samu abin da zai ciyar da iyalinsa to daga nan kuma sai ya daina roko roko ya zama haramun gare shi wa rajulin asabat busaqatun da mutumin da talauci ya same shi hatta ya kula salasatun min zawil hija har a samu mutum uku cikin ma'abuta hankali min kaumihi cikin mutanensa da suka san halin da yake ciki a samu sun ce laqad asabat fulanan afaqatun hakika wani kan talauci ya same shi fa hallat lahu mas'ala to shi ma wannan roko ya halatta gare shi abin nufi mutum ne talauci ya same shi amma saboda kame kai irin nashi ma bai bayyana ba karaya ta same shi ta tattalin arziki ba tare da an sani mutane sun dai shi da ya shiga kaza ya shiga kaza yanzu kuma kudin sun kare amma har yanzu kuma yana da kame kai ba gane ba masu hankali cikin mutane su suka lura cewa lallai na cikin halin gaga kai shi ba zai iya faɗa ma su suka roki mutane a madadinsa su suka roki mutane a madadinsa to wannan ya halatta shi ma a bashi wani abu ya halatta ya roka ko a roka a madadinsa har ya zuwa lokacin da zai samu dan abin da zai mulmure to daga lokacin nan kuma roko ya zama haramun gare shi to yanzu menene hikimar kawo wannan hadisi a babun at-taflis wal hajar da babin da babin ita ce wato ashe kenan waɗanda ake yi wa hajar saboda baki ya yi musu yawa a ka yana daga cikin tanadin da musulunci ya musu cewa su ya kamata a fifita da ne sadaka in za a yi sadaka don saboda ku samu damar rage mai bashin su dan abin da yasa aka hana su tasarrufi cikin dukiyar su ai ba dan su ci gaba da zama cikin talaucin ba tunda ko ba sa tasarrufi to ya za a su iya juyawa har ta kawo wani abu to amma hikimar aka tangance dukiyar shine in dai ba a same ta gaba ɗaya ba to kar a bari kuma ta tare gaba ɗaya a rasa ta gara a baiwa waɗansu kayan su ko da sauran ba za su samu ba to kuma sai musulunci ya shiryar da mu ya ladabtar da mu bisa ga cewa ya kamata irin waɗannan idan an tashi ba su a basu su da kauri to kaga ya kamata kenan masu arziki lokacin da aka fitar da zakar dukiyarsu su rinka kula da waɗanda suke cikin irin wannan hali na bashi in ma ba su sani ba su tambaya a ɓoye a natse don su rinka tallafa musu wajen sauke abin da ke kansu na bashi din nan wanda na cikin ladabin da musulunci ya tsara da na yi tsammanin za mu iya shiga babu sulhi tun da hadisan ba su da yawa amma kuma ga alama lokaci ya riga ya cin mana na haka dai sai dai mu dakata nan gudun abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullah akwai waɗanda ake ta tangance dukiyar gadon su kafin a raba musu shin menene hukuncin haka bayan cikinsa akwai baligai wannan dai baya kamata a ce aka tangance dukiyar mutane ba raba musu dankari ba abin da ke sa a jinkirta dukiya ba a raba ba sai kamar akwai wata dukiyar a wani wuri da ba riga an ɗauko ta an hada da wannan ba kuma baya iya yiwa a raba ta ko ta hanyar lissafi sai bayan ta zo ko mutum ya yi odar waɗansu kaya a waje an ba da kuɗin kayan ake jira su zo a matsayin kabira ba su riga sun zo ba duka wannan za a jira su ko kuma shi mamacin ya bar wasu cikin matansa da juna biyu ba su riga sun haihu ba wannan ma za a jira har su haihu don su ga abin da za su samu mace ne ko namiji ne zai zo da rai ko kuma zai zo ba rai dukkan wannan zai iya kawo canji cikin abin da ya shakar kan gado amma in ba ɗaya daga cikin waɗannan masu cin gadon nan sanannu ne ba wata mace da ya bari mai juna biyu ba waɗansu kudu da ke wani wuri to babu wani dalili na yin jinkiri wannan duk jinkiri da ake kawai al'adu da muke bi irin namu amma bai dace ba kuma wannan jinkirin na iya haifar da waɗansu matsaloli masu yawa eh, ka ga wani lokacin manyan yaya sun zalunci waɗanda suke yan kanana daga ciki Allah ya tsare da ko waɗanda ake wasu ba a rabon gado a gidansu kawai sai manyan yaya su ci gaba da gudanar da dukiyar sauran kuma ana dan ba su abin da ya sauƙaƙa wannan sai zanto zalunci ne dole za a raba kowa a baki rabansa a san kaza raban wani ne kaza raban wani ne wanda yake baligi kin kirzazzai na zazzai a bashi kudinsa don ya je sarrafa kayansa wanda yake ba kai balaga ba ko baligi ne bai zama na sai ba a ga cikin dangi wane ne zai iya daukan nauyinsa don ya zama shine waliyinsa da zai rike sa zuwa lokacin da zai nasu ba tare da ya ha'ince shi ba dai in ya balaga ya kai lokacin da ya kamata a bashi sa a bashi wannan shine ka'ida ta musulunci amma a kawai ajiye dukiya ba a raba batun nan ba daidai bane ba wani dalili akan haka shari'a bata iyakance wani lokaci cewa idan mutum ya mutu ga lokacin da za a raba ba bata iyakance ba duk gwargwadon da ya kamata shine kar yadda ba za a tsawaita ba wadansu al'amuran su shigo kenan Eh. wannan ke cewa shi ma'aikaci ne da ka'ida idan an tura shi aiki da abin hawansa akan biya shi gwargwadon nisan tafiyar da ya yi a cikin wannan aikin da to amma kuma wani lokacin za a aike shi sai ya shiga motar haya to ya halatta ya zo ya bayanin cewa abin hawansa ya hau dan idan ya faɗa abin hawansa ya hau kuɗin da za a bashi za su kauri wannan ka ai a sarari ne ke cewa bai halatta ba sai ya zama to mutum ya yi ƙarya kenan wannan na cewa shin ana iya binne mamaci bayan isha'i ko kuma bari sai gari ya waye shi da fi matukar duhu bai tsananta ba ko mutane ba za su wahala ba abin da shi bayan isha'i din amma ya akwai tsananin duhu ko da damuna ne akwai ruwa akwai suwa to sai a bari sai da saka din shi mamaci ba a san jinkirta shi sama da kima jira ba a san jira

abin da zana ce ta zama ta karshe don saboda bata shafi karatun mu ba da mun shiga da binne mamaci yanzu sai mu manta da abin da muka karanta gaba daya yanzu tana da alaka da karatun duk wanda zai tambaya to shi ne wani abin aha aha ina ganin da suka wa abu da ne su ba su ko da wannan hmm. da ba ta da kai da muka fara ka ba kun wannan me cewa shi abin da yace man aflasa aw mata fa wajada rajulun mata'ahu bi ainihi fa huwa ahqqu bi kaza idan mutum talaucewa yi sai ka je ka samu dukiyarka a wajensa to kai ka fi cancanta ga dauki wannan dukiyar ta ta hajar ka ba sauran masu yin bashi ba haka kuma in mutum mutuwa yayi ma haka hukunci yake to amma hadisin da yake kafin wannan idan mutum ya riga ya mutu kai da sauran mamata ko da kai da sauran masu dun bashi kun zama mai daidai wa daidai ba za a baka hajar ka ta asali ba amma cewa ya dace da wancan hadisin farko bai dace da shi ba domin da lafazin sa ya zo daidai da shi sai mu ce ya inganta amma bai zo daidai da shi ba man adraka malahu bi ainihi inda da qad aflasa fa huwa ahqqu bi kaga sun ce ba amma sai a ce aflasa aw mata nan ko bai kawo lafazin al-maut ba kaga da to wajen bayani hukumomin ta da kuma su za su ke cewa a cire wajen zakar mu wa ya zo wajen bayani cewa bai da zakar wasu da wani suke ko ko misali ba ya rasa wani suke ko dukiyar da shi da yiwuwa bayan cikin bayani cewa ta abin da samu ga zakar da kuka mun musan cewa muna yi da cikin mu ko yana cire zakar ba kaga za ka zo wajen bayanin malam da ka koyi ba wani rikitarwa ciki na farko dai wanda zai bayani da ita da ka ba ta iya koyuwa duk ikhlasin ka zakka ba za ta koyi ba sallah ce mutum zai shiga daki ya kulle ya amma zai zai shiga daki ne kulle zakka abin da ba za ta koyi ba ba wani zaka ba ba za a ji labari ai ko ka bashi da kanka ko ka tura kuma idan ka zo lissafi ko kai da kanka ko a tura kaga za a iya sanin mutum yayi ko bai ba ina fatan ka fahimta to a nan gure idan an san cewa bai fitar da zakka ba duk wannan muna bayani ne idan ana gudanar da tsari na musulunci dole a tsegunta wa kotu alkali zo ya tabbatar sun dama wajen rabon gado ya kamata alkali na nan amfanin zon alkali ko da mutane malamai ne dan kore rigima a nan gaba saboda in suka yi da kansu kila son zuciya ya shiga kuma wata rana bayan an raba gado da lokacin mai tsawon wani zo ta yi da rigima cewa ba haka kai ba kaga lokacin babu shaidu to kaga nan gurin hukuma ce za ta tabbatar cewa sai an cire wannan kudin ko su iyalansa da ya'yansa da danginsa yana akwai tsoron Allah ta tare da su sun san cewa baba shekara kaza bai cire zakka ba su cire su bayar

kawo da yiwa bai halatta ba ana karban jingina ne dama don ka samu aminci cewa zai dawo maka da kudinka idan ya ki da su ba kai da za ka rike ba madadin kudinka alkali shiga ya kamata ya shiga tsakanin idan wannan hajar za a sayar in wata haja ce za a sayar sai dai ba ruwan kudin ka kake so su fita amma kai ba za ka rike baka ce to bari ni yi maka ciko ko kuma ka karo mun ciko don abin da ka bani bai kai kudi na yawa ba ba za ka yi wannan ba san zai haifar da rigima na'am alaikum salam akwai kuma ya suna amfani da wata damar kallon a hannun ba mu da kallon wai sun ba da gyara kamar gani a cikin daga baya ne bayyana cewa ومن عاقب سواء ya kai gyaran wani abu sai kasance ya bata ya sha bamban da wancan domin wancan ciniki ne aka yi shi kan za a shi kudin to amma yanzu wannan duk wanda ka ba gyara ko wani bangare na aminci ta tsar da kai ka amince masa ne ka bashi ko baka amince masa ba ba mu da me yake ka amince masa ne ya sa amincewa yake sa a bashi ko rashin amincewa ka'ida duk wanda aka amince da shi aka bashi abu in yi mata ba zai biya ba in ba ka amince da shi wadda makar ka bashi ya sai za ka yi zan cewa akwai danganci in dai an amince da mutum ba zai biya ba amma in abu ya maimaitu daya biyu uku hudu biyar alamu suka nuna akwai ha'inci to wannan sai ayi wani abu daban a dauki mataki dan toshe wannan amma ka'ida an ba shine ba zai biya ba kamar miyar ka'ida ko me ne bare da kai ka ba mutum ajiya kudin su gaba da ba za ka ba zai biya ba me yasa ka ba shi ajiya ba ka mun tarihi ba ayo kai ajiya ma naka ma ya fito wa fili sama da wancan duk wanda ya ba wani ajiya saka bata ba zai biya ba me zaki da hujjar ka biya da hujja ai sai har aje wurin alkali in alkalin ya san musulunci ba za ka yi sai in alamu sun bayyana sarari cewa wannan mutum sata wato rike su yi dan ya ji an ce ba za a biya bai rike dan a lokacin Aliyu da bi Talib wani mutum ya saba bayar da ajiyar kudin sa ga wani sai da ya zo karban kudin sa kawai sai mutumin ya zama kurma da gangan ko ya zama bai baki bane aka yi aka yi da shi magana kawai ki an yi magana daidai daidai bai bai bai wai shi Ta ne sai aka yi shoron alin dina biyu kwalar cewa ga abin da ya faru sai ce ku kawo shi mu dan tsaga harshen sa mu gani in mai bantakar gaske ce jinin zai fito baki in bai banta kar ƙarya ce zai fito jajawur to waye zai tsaya a ya gaba da sai yayi bayani to wanda akwai abin da ke kira a siyasatu shar'iyya ibn al-qayyim yana da littafi mai daɗi a cikin sa mai suna at-turqul hukumiyya fi siyasatu shar'iyya shi amfanin sa gane mutane dabarun gane mutane mutum zai zo ya gama magana sa minti 30 kana kallon sa ka iya sarrafa shi kuma cikin ruwan sanyi in ƙarya yake yi akwai alamun da zaka lura in gaskiya ne akwai abin da zaka lura السياسة الشرعية ta الحكومية ta السياسة الشرعية littafin yana da kyau kwarai da gaske ibn taymiya kuma yana da wani a siyasatu shari'a fi islahin ra'i war ra'iyya duk wadannan irin littafan suna da fa'ida sosai da sosai za su taimaka a karatun fiqh matuƙa sosai da sosai na'am

ana jin cewa ko da ko da ban san kamar wata biyu suna ya ga mai yin kai da a zo kuma a biya ku da a biya su wani kuma su ba ba ma da ba a biya su kuma wani kwanaki na ya ga mai yin ba da ne mai ina yi wani biya sun yi ne. Wadda me kake hukuncin sa Hukuncin shi yajin aikin ko hukuncin kudin? a shi shine a musulunci ba a baka abu sai ka bayar da wani abin da yake a madadinsa a baka kuɗi ka kuma ka yi aiki kenan amma haramun ne ka ci kuɗi a halin ka yi aikin ba Allah ka zo ba wani kayan aiki da suke shi dai yajin aiki ya so da dama ba za ka iya gane wa ya fi gaskiya ba ku yi hakuri ma'aikata kada ce dan ni bana aiki ne ko wani abu makamancin haka ya so da dama ba za ka so ka iya gane wanda ya fi gaskiya ba dan idan ka samu cewa gwamnati ta tana zaluntar mutane ko kamfanoni masu zaman kansu suna zaluntar mutane imma ta hanyar rashin tsarin albashi mai kyau ko alawansu su waɗanda suke masu kyau ko wani tsari na kula da lafiya da sauransu to su kuma mutane za ga waje ɗaya suna da ha'incin su mai tarin yawa akwai lokacin da aka yi yajin aiki aka zo ana cewa a yi hudumar juma'a kan mutane ma kar su dawo su ci gaba da yajin aiki kasan idan kana karantarwa kuma sai ka bi hankali mutane suna son kowa yana son abin da zai faɗa shi zaka yi wazi a kansa a ran nan to da aka zo aka kara wa mutane yi banza da su sai aka zo aka kara mutane kudin albashin da aka ba su aka biya su ma na da sai na dauki abin hawa na yi ta yawa makarantu akwai makarantar da karfe takwas ta yi akwai makarantar da na isa takwas da rabi akwai wadda na je ma har goma ba makarantar da na je na sami cewa adadin ma'aikatanta ɗaya bisa uku sun zo aiki wadda na je goma da rabi sai na ci za a rabin ma'aikatan sun zo rabi kuma ba su karaso ba tare da cewa kowa da aka dauke shi aiki an yi da shi zai zo takwas ya tashi karfe tara ba wanda takwas ta yi masa shi ya yi yaji dan a bashi kudin sa to kuma an bashi kudin sa shi ko bai aikin ba to kaga su wannan awannin da bai zo ba ya kyale yara suna dake dake a cikin aji suna zage zage bai je ya karantar ba idan malamin makaranta ne ko idan mai aikin ofis ne bai je wajen ba shi kuma ya za a yi da waɗannan awannin da bai je ba kaga shi dai ba za a iya bashi albashi bai lissafa kuɗin da wannan awannin ya kaba ya mayar aljihun gwamnati ba na jin yana da imanin da zai wannan eh ya zama tilo zai haka kai ai ba wai yi daidai bane ba <laughs> ya zai ci kuɗin abin da bai aikata ba matsala ce mai girman gaske wannan gani muke abin kamar wasa ne mu a fahimtar mutanen mu a mentality irin namu idan an ce gwamnati ma'ana abin da yake na banza gwamnati ne ai na gwamnati ne ai aikin gwamnati ne saboda haka kawai ya kaci bilis shi yasa ba ma ci gaba saboda haka ni a gaskiya a fahimta ta waɗanda duk suka yi yaji ba su yi aiki ba aka zo aka ba su kuɗin waɗannan watannin da ba su je aiki ba ba su da wani hujja na cin wannan kuɗin dama dama idan kamfanin su suka halarta musu to wannan kuma wani bane da daban ko ta halarta musu muna fatan yi zanto basu da laifi amma dai a zahirin abin kam abu ne wanda ke a fili baya bukatar wani kwane-kwane sai a tsara a tsara hanyar wato da za ku ci yanzu an me yasa ake yajin aiki ba da yajin aiki ba da mutane na neman haƙƙin su ba to a tsara hanyoyi na neman haƙƙin mana daban-daban a gani a tsara waɗansu hanyoyi na neman haƙƙin da ni ba ko goyon bayan gwamnatoci nike ba na riga na san akwai zalunci mai yawa a cikin harkar aikin gwamnati akwai cuta da ake wa ma'aikata ta ƙarshe da yanzu ma'aikacin gwamnati musamman malamin makaranta ko aure mutum ya je nema aka ce me yasa za ka ce malamin makaranta ai ya shiga za a ga mace a jami'a abin da tana malamin jami'a ba ta fatan ɗan ta zama malamin jami'a in ba a Najeriya bai dace wannan mijin da dokta ne a jami'a amma ta haifi da ba ta fatan ya zama malamin jami'a so take ya zama kwastam ko ya zama dan siyasa ko ya zama to haka dai can dai sama sama wajen abubuwa amma su take fatan ya zama malamin jami'a sai yan kaɗan to kaga zaluncin yana da yawa kwarai da gaske dan haka dai a tsara dai waɗansu hanyoyi na neman hakkin masu karfi wadanda dai zai zanto an kaucewa kuma a fada cikin wani abu daban wallahu a'lam aikin gwamnati eh musamman ba makaranta wanda ake ba su cikin da wata da su kaza ke kokarin su da su duk da cewa tsallake a wani amma muhimmin abu ne ya zama an shi kun ji tambayar sa ko kai malamin makaranta ne aka baka syllabus ga abin da ake so ka karanta a cikin semester din nan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga abin da ake so ka karanta ka karantar da ɗalibai su iya yace to saboda haka shi babban harin sa ya zai iya gama da wannan salabar din ba lalle ne ya zo kullum ba amma da ya tabbatar ya kokarin din wannan salabar din nasa to a nan gura abin da zamu tambaya shi ne lokacin da gwamnati ta dauki mutum aiki na malanta na makaranta ta dauke shi ne a matsayin ina son kowane zangon karatu kowane tam na karatu za ka karantar da ɗalibai abinda wannan zangon karatun ya kunsa ko ta ɗauke shi aiki bisa ga ka'idar ya zo karfe takwas ya tashi karfe kaza ko da ko lokacin da zai zo a wannan ranar kila period ɗaya gare shi wanne gwamnati ta yi a wannan ta ɗauka ko kuma wannan kuɗin lebarancin salabar sun ta ɗauka a wanne gwamnati ta ɗauka dole ka ji ko ba ka da ko ba ka da period yanzu misali an da cika aiki za ka zo karfe takwas kila ma a timetable na wannan ranar kai period ɗinka ba za ta fara ba ma sai karfe tar da rabi amma dai tunda aka baka ofa aka dauke ka aiki za ka zo ne karfe nawa takwas dole ka je takwas duk principal din ba da yake son makarantar sa cigaba ba zai da yawa malami wannan ba in dai ba irin part time din ne yake ba dole ne ya zo cikakken in dai full time yake dole ya zo karfe takwas ko da bai da period din farko saboda wani abu zai iya faruwa wani baya da lafiya wata larura wani abu wani abu wani abu wani abu makamancin wannan kuma amfanin yi amfani da wannan a wannan ai dai idan ya zo sai tara zai shiga amma ya zo tun takwas kaga zai tara hankalinsa lasin fulani din da ya tun je da zire ya sake bibitar sai me yi kaza me yi kaza ya tara hankalinsa ko ya je labirari ya dan karanta wani abin da suka shafi layinsa da yake karantarwa ko ya dauki jarida ya karanta ya sanya ya kasa ta waye gari ya wani lafiya da sauran waɗannan ababai duk wannan shine zai ƙara sa ya zama sosai akwai eh, intellectuality da tare da shi ba wanda da haka ne kuma zai amfanar ɗalibansa ai ba a ɗauke ka na wannan kawai period ɗin ba na cewa tun da tara zaka ka zo ba zan tun da tara period ɗin za fara ba zan je takwas ba sai tara sauran minti gare in bar gida in hau ɗan kabu kabu yana gudu da ni ina yi sauri da Allah ko kai ka hau bakin a guje a je ka shiga aji haka ai ba da za a ilimi ya ci gaba muna da wannan tunanin ba da za a ilimi ya ci gaba wallahi mu abin tausayi ne a halin yanzu ilimi ya faɗo wa warko ko musamman a arewacin ƙasar nan kai hira da dukkan malaman da suke karantarwa a makarantun sakandare musamman na gwamnati waɗanda suke ba private ba ka ga irin yadda ilimi ya ci baya ga yaro ya gama sakandare baya iya rubuta wasiƙa da yaran da uwarsa ta haife shi da shi Hausa ba zai iya rubuta wasiƙa da shi ba ma turanci ba to yayi ne haka za a yaye shi bai san komai ba ba abin da ya iya sai murtaka da yan mata haka zai fito haka zai je a masa hanya hanya da ciwa-ciwa ya shiga jami'a in kuma yake da jami'o'in mu dama da zai yi kawai kowane malami galibi daga cikin malamai abin da zai shine zai fara handa out din sa yana sayar da kowace guda ɗaya na ɗari da hamsin ko na ɗari biyu ga rijista a hannunsa wanda ya saya ya rubuta sunansa duk wanda ya sayi wannan handa out din zai ci jarabawa duk wanda bai saya ba kuma ya faɗi ko shine faka akan turanci sai ya faɗi amma in ya sai wannan yana da yadda zai hanya hanya ya sai wannan handa out din to shikenan ya ci ya ci ya ci haka za a fito da shi kuma a dire shi a je a kai shi wata ma'aikata ko shi ma a kai shi malanta kaga ba gaskiya muke tsarawa cikin lamarin ma ko rashin gaskiya ba su tarin yawan gaske da sai mun gyara in muna so mu mayar da ba matsayin al'umma da ta san ciwon kanta idan gwamnatocinmu suna zaluntar mu mu na kasan ai wannan gwamnan dai duk da shi ba zai dawo ba shi kwamishina dai ba zai dawo ba shi shugaban kasa ba zai dawo ba duk wanda da muke ganin zaluntar mulki ba zai dawo ba mu na kasan mu ne fa za mu samar da gobe in ba wancan waye zai mai gurbin sa to sai muka ce tunda ya lalace bari mu ma mu lalace daga kasa shi yana sata irin tasa daga can sama ta miliyoyi kai kuma kana sata irin taka ta yan kananan abubuwa abubuwa kan sun lalace kenan domin shugaban kalmar hukuma babu yadda za a iya yin sata sai ya samu haɗin kanwa a kawun da yake tare da shi bari in clerk din nan wanda wani ma yar abin nan diploma bari shi ko na abin nan sai ya samu haɗin kansa kafin yi dan shi an kawo shi fresh bai sai da ake iya satan kuɗi ba bai sai da za a yi gotar ƙarya ba su ne za su iya tsarawa nawa kake so sai su je su tsara shigar komai a yi kokarin din komai rasa dana nan lafiya kalau in dai takardu ne duk wanda yake so zuwa bashi takardu ya karanta auditor su zo ko daga ina za su zo in dai ba daga lahira bane ba daga duk inda auditor za su zo su yi bincike su zo za a ba su takardu su karanta wannan yan kananan na kasa to idan wannan yan kananan na kasa da suke gana ana zalunta su aka zo su yi kaza suka ce ba za su yi ba kankare ya ce an kore su ko ba shi da irin su sai su rubuta takarda su samu yan jarida su faɗa an kore su na can ma sai haka a kore duk za a kore kowa ne in an kora ba wani za a kawo ban yace shi ma ba zai ba aka haka aka haka waye zai saka amma na taɓa ku labarin wani shugaban wata karamar hukuma ya zo sai kirawo clark ita kai yau aljihu na fada abu sai ke ina sama ja tsaro ta kamar dubu hamsin haka wato a za a tsaro wata bosa ta karya ta dubu hamsin sai ce yalla bayan gama sai je rubuta ya tsara ya tsara ya tsara ya tsara aka biyo dukkan inda za a sa hannu an kawo shi ta mai sa hannu to shi kuma ya tsaro wata yar karama shi kuma ta dubu biyar sai sada aka san wannan sai da da shugaban haka ya sa hannu a kawo ne wani dubu hamsin za a je a fitar wasu taimako su ce yalla bai aka wata takardar a ƙasa sai ya buɗa sai ya gani ita ma bota ta ce to wannan fata ne ce sai ta aika kawar wannan ne ta karo ya ce to to to to to to to an mutu dai sai ita ma ya dan Allah kamar yan wannan haka baka san take wallahi sai mun tashi sai haikan wallahi sai mun tashi sai haikan jama'a da ma'aikatan ku da abin da ake so da malamin makaranta da ma'aikatan gwamnati da mai sana'a musulmi mai kishi mai kishin kansa mai kishin masa sai mun yi kokari mun kawo canji ba kawo canji irin na juyin juya halin zubar da jini ba a canja halayyar mutane daga haƙinci zuwa gaskiya wa'azi a masallaci ba shine kaɗai zai warware wannan ba lokacin da duk ka ji wa'azin gobe kawai a ganka ka zama daban a ma'aikatar in malamin makaranta ne a ka zama daban kana lafin shiga aji a ga ka zage dan shiga aji kuma kana karfafan yara din musulmi waɗanda dan su ƙara kwazo da himma in dan kasuwa ne haka in ma'aikacin gwamnati ne haka kowane ne wallahi ya je aikin sai canja ya ɗauki laifinsa kashi ɗari ya ɗauki kashi goma cikin ɗari ya watsar ya ci gaba da tasayin din kuma ya ɗauki goma ya watsar za a waye gari wata rana baya da me ba laifi ko ɗaya tattare da shi dole sai mun yi wannan canjin da kake jin juyin jihadi juyin jihadi irin da yan a socialism ƙarya suka yi karkashe mutane da suka yi ba juya hali aka yi ba kashe dan adam din kawai aka yaka huta amma canjawa dan adam halayya ka sa shi ya canja daga gaskiya daga ƙarya kai zuwa gaskiya daga ha'inci zuwa amana daga rashin kyautawa zuwa kyautawa wannan ko ba aikin malami bane akan membarin juma'a shi kadai ya ga aya mutane su yi kabbara su sun gama nasu a'a aikin su da su mutanen aikin shi malamin dole b'a ma'aikata sai mun yi wannan dole a cikin mako akwai malaman makarantu akwai yan kasuwa akwai jami'an gwamnati dan me ba za mu canja ba akwai yan siyasa dan me ba za mu canja ba mun manta da wani tsohon dan siyasa a Kano lokacin yakin neman daga har ustaz kawai ake ce masa an turo motoci an tashi daga nan da kaza za a je can gari kaza na yakin neman zaɓe motar sa tana gaba sai ya samu wadan sai hada kai da su yace mu dan yi gudu mu taka mu kara speed mu yi tazara sai mu je gaba sai mu yi fakin dun mu tsare fitin saboda an riga an tawa irin kwamba din nan wajen motoci 40 50 aka tsaya duk muka da suka taru ne ya faru sai ce sai mun yi sallah ya ustazu ustazu sai ba ruwa yace ayi taimama da an yi taiwa sai mun yi sallah yace wallahi ba wanda zai wuce sai mun yi sallah haka suka fito da wanda yake dan banzan da wanda yake garkin haka aka fito dai sai da aka yi sallah sannan aka wuce aka tafi to idan aka samu wannan shine juyin juya hali ana zaune ministry din ku ba a saba sallah ba ko masallaci ne wannan yazo ya sallah ji kadai ya tafi wannan yana sallah yana kallon mai rake tafi kaga duk wannan sallar irin wanda Allah ba zai karba ba sai ka samu waɗansu guda uku ko hudu a cikin ko wanda yake bai dan dama dama wannan ne wanda ya kamata ka zama limamin mu saba muna yin jami'i mu biyu ko mu uku kai kuma wani ka zama ladani kawai da an zo gobe kawai ga kun share waje kun fara kiran sallah ku yi ku biyu ku yi ku uku wallahi aka yi wata ana yi sai kaga kuna karuwa in ba wuri ba a tanadi masallaci ba ku je ku nemi shugaban ma'aikatar waye kujera ta karshe da Allah muna son a sabar mana wuri da zamu nan kayan sallah yalla bai saboda kaza saboda kaza ta yadda ba sai mun fita gudan kar mu yi nisa a nemi mu ba ma nan ta wannan hanyar za ka fito masa da yi yake saboda ya neme ka baka nan kai sallah ita ce mun farka dan kar a nemi mu ba ma nan to sai a kawo muku je sai ku share shi ana nan wurin kudin gyara shi da ga kun so tabarma dai kun so tabarma biyu shi ke na kun yi juyin juya hali amma idan kowa yana jira ba kuma malaiku za a turo daga sama su zo su gyara ba in malaiku suka zo dukan mutane da za su ma nunazzilu almalaikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin haka Allah ke ta ba ma saukar da malaiku sai in azaba zamu in har malaiku sun sauka to mutane ba za a jira su ko minti biyar su gyara ba azaba ce kawai za ta ta haka mutane da zamu gyara mu da kanmu dole mu ne za mu gyara da kanmu dole mu za mu gyara da kanmu amfanin kullum mutum ya zai karatu kenan alal akalli ka gyara dan kaɗan in gyara jibi ya gyara wancan gyara sai da komai ya gyara cikin ruwan sanyi a hankali a hankali karatu da tarbiyya za mu tafi tarbiyyar cikin mu da sababbi fiyo haka za mu tafi da haka za mu iya kawo gyara Allah shi mu daga bankata wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to da Allah ka kai mun abuwa gobe insha Allah tambayar ka kai ne da an farko wanda za mu samu insha Allah